Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare nake da baba Yakubu makiyar da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 26 ga watan Afrilu na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga baba da kanan labarai. To Sarfilu babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yana kan hanyarsa zuwa Moscow domin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau Talata. rikici tsakanin larabawa makiyaya da manoma mazauna yankin yammacin darfur na kasar sudan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 200 a ƙarshen mako ya yado a jiya litinin zuwa babban birnin jihar aljanaina. kana gwamnatin amurka ta mayar da martani daga kausar murya ga wasu kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu zaman kansu goma sha hudu waɗanda suka ce wasu manufofin amurka a kan afghanistan yana taimakawa kuntata wa talakawan afghanistan musamman mata da ƙananan yara kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan babban birnin abuja ta kaddamar da fara kai hare-hare da yaƙi da ɓata gari samame da hukumar da suka kai a duwatsun da ke kewaye da kwali abu ne mai muhimmanci sai dai akwai waɗansu abubuwa wanda da mun gani su da mun fiye ba ma ta hukumar sanda na haka kuma za ku ji cewa ta hanyar shirin ƙungiyar sadarwa ta ƙasa da ƙasa act ƙasar ghana ta horar da 'yan mata ga illar kafofin sada zumunta Wannan shirin fasaha sadarwa ICT ya yi tasirin gaske a rayuwar mu musamman mu 'yan mata. Kamar kowace ranar talata mana tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakuta zai kawo mana, Sai kuma karatun Alkur'ani daga bakin manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana kan hanyarsa zuwa Moscow domin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau Talata. A wani sabon yunkurin shawo kansa ya kawo ƙarshen fatattakar da yake yi wa Ukraine. Kakakin Guterres ya ce daga bisani shugaban na majalisar ɗinkin duniya zai zarce zuwa kiev babban birnin ukraine a ranar alhamis domin ganawa da shugaban ƙasar volodymyr zelensky saboda guterres na ganin akwai kwakwarar damar kai ga samun nasara yayin da yake kan hanyar sa zuwa moscow guterres ya yada zango a birnin ankara a jiya litinin inda ya gana da shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan wanda ya yi yunkurin sasanta makwabtar nasa amma abin bai nasara ba guterres da ya sha kira ga sagaitauta domin kai agajin jin kai ko kuma dakatar da fadar na ɗan lokaci amma babu nasara a hali da ake ciki kuma manyan jama'an amurka za su bar ƙasar ukraine a wannan mako kada amurka za ta ƙara tura taimakon kayan soja ga yaki da ukraine take yi da rasha kamar yadda manyan jama'an na amurka suka alkawalanta a jiya litinin na ci gaba da taimakawa da kuma shirya taimakon sauran ƙasashen duniya sakataren harkokin wajen amurka Antony blinken ya faɗa wa manema labarai a poland bayan ziyararsa a kiev tare da sakataren tsaron amurka lord austin cewa yayin da rasha ke kokarin fatattakar wasu sassa na ukraine su kuma 'yan ukraine sun yi tsayin daka kuma suna wannan bajimtar ne tare da gudunmuwar sauran kasashen duniya baki daya blinken ya ce tuni rasha ta gaza a wannan yakin haka zalika tuni ukraine ta yi nasara saboda babbar manufan shugaban rasha putin a wannan yaki ita ce a bakinsa kwace baki ɗan ukraine ta koma cikin rasha ya kwace mata ɗiyauci da cin gashin kanta kuma hakan bai faru ba kana ba zai taɓa faruwa ba sai dai rasha ta ci gaba da kai sabbin hare-hare a jiya litinin a kan tashoshin jirgi da ta mai da ke nisa da inda take kai farmaki a gabashin kasar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rikici tsakanin larabawa makiyaya da manoma mazauna yankin yammacin darfur na kasar sudan wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 200 a ƙarshen mako ya yadu a jiya litinin zuwa babban birnin jihar aljinaina inda majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da karuwar tashe-tashen hankulan rikicin da ya fara a ranar juma'a biyu bayan gano gawarwakin wasu makiyaya guda biyu a ranar 21 ga watan afrilu a kusa da ƙauyen hashaba a wajen garin krenik a cewar wani rahoto na farko an gano gawar gawarwaki 201 a kan tituna da sauran wuraren taruwar jama'a amma akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai haura in ji asadik muhammad shugaban sashen jin kai na yammacin darfur in an jima kaɗan ba zai sake da da labarai amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda rundunar 'yan sandan babban birnin tarayya abuja ta fara ƙaddamar da kai hare-hare kan sansanonin 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane don kuɗin fansa a kan tsaunukan da suka zagaye babban birnin ga hassan mai na kaina da ci gaban rahoton su dai 'yan bindiga daɗin sun kakkafa sansanoninsu ne bisa duwatsu da tsaunukan da ke wajen birnin tarayya musamman wuraren da ke kan iyakar babban birnin da wasu jihohi irin su kogi nasarawa naija da kaduna al'amarin ma kenan da ya tada hankalin ministan birnin Abuja, muhammadu musa bello da ta kai har ya kira taron gaugawa kan matsalar tsaro kamar yadda kakakinsa abubakar sani ya min karin bayani a wancan lokaci wannan taro na gaggawa da tare da eh, jami'an tsaro shi mai girma minista abuja malam mamun musa bello ya kira shi ne don ya kara jaddada musu bukatan kara sa ido akan musamman matsalan garkuwa da mutane da kuma sauran laifuka da ake aikatawa kwamishinan 'yan sanda da dss da sauran jami'an tsaro suka kara tabbatar ma da shi minista cewa lallai yanzu haka sun riga sun sa sababbin tsare-tsare don magance matsalan garkuwa da mutane sassuka daban-daban na wannan birni da kuma ƙauyuka To bisa dukkan alamu kuma wannan matakai sun fara tasiri. Domin kuwa mataimakin kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja DCP Ben Igwe ya shaidawa manema labarai cewar biyo bayan bayanan sirri da suka samu ne. Zaratan 'yan sandan birnin sun mamaye maboyar 'yan bindigar akan tsaunukan 'yan goje da cikuku da ke yankin karamar hukumar kwali wanda kawo yanzu an samu nasarar lalata sansanonin na 'yan bindiga daɗi. dcp ben igwe ya tabbatar da cewar za a ci gaba da kai wannan samame har sai an raba babban birnin kasar daga 'yan ta'addan to kome masana tsaro ke cewa kan wannan samame na 'yan sanda Dr. Kabiru Adamu shi ne babban jami'i a cibiyar da ke bincike kan sha'anin tsaro wato Beacon. Lalle wannan samami da hukumar sanda suka kai a duwatsun da ke kewaye da kwali abu ne mai muhimmanci sai dai akwai wa'ansu abubuwa wanda da mun gani to da mun fiye ba ma ita hukumar sanda na farko akwai a baya bayan nan wato IG na police ya gaya ma duniya cewa an sayo irin wa'annan jirage wa'annan marasa matuka to mun ɗauka da wannan karin. lokaci ne wanda ya kamata a ce an yi amfani amfani da su don a ga ainihin sansanin su wa'annan 'yan bindiga da kuma wurin da suke hitowa don ba wai a kai samame ba a'a abin da ya muhimmanci a kama su a kuma tace bayanai daga gare su bayanan da zai taimaka wurin gano ainihin diddigen yadda ake kawo wannan hare-haren da kuma dalilin da ake kaiwa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Gwamnatin Amurka ta mayar da martani daga kausan murya ga wasu kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu zaman kansu goma sha hudu wadanda suka ce wasu manufofin Amurka a kan Afghanistan na taimakawa kuntatawa talakawan Afghanistan musamman mata da ƙananan yara. dora hannu akan dala biliyan bakwai na kadarorin afghanistan da ke amurka da kuma takunkumin tattalin arziki na kasa da kasa da aka kakaba wa ƙungiyar taliban ya kara dagula matsalar jin kai da ake fama da ita a afghanistan in ji kwararrun yayin da cin zarafi da suka danganci jinsi ya kasance barazana wadda ta daɗe kuma ta yi muni ga mata da 'yan mata matakan da amurka ta ɗauka sun ƙara ta'azzara lamarin da fari da ƙara duna wariyar jinsi da hukumomin suka ɗauka masanin sun bayyana hakan ne a wata sanarwa da suka fitar a jiya litinin wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ya kira sanarwar da cewa ba daidai ba ne kuma ba ta da tushe a ƙarshe disar kankara lokacin sanyi na yankin arewaci yakan yi dalilin raguwar masu neman mafaka da ke tsallakawa daga amurka zuwa kanada ta hanyar roxham a quebec amma ba wannan kakar sanyi da ta wuce ba a watan disamba adadin masu neman mafaka da ke shiga kanada ta barauniyar hanya ya kai adadi mafi girma tun cikin watan agustan shekarar 2017 kamar yadda kididdigar gwamnati ta nuna yawan kararraki yana tsawaita lokacin jira don sauraron cancantar masu neman mafakan lamarin da ke sa suna jira tsawon watanni kafin a basu taimakon zamantakewa da samun izinin aiki in ji wani lauya kwararar bakin hauren ya biyo bayan ɗage dokar yaƙi da addoba a watan disamba tun daga watan maris shekarar 2020 'yan sandan kan iyaka sun ki shigar da duk masu neman mafaka don dakile yaduwar covid-19 wani mai magana da yawun hukumar kula da bakin haure 'yan gudun hijira da zama ɗan ƙasar canada ya shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters a makon da ya gabata cewa dama ana sa ran ganin karuwan bakin hauren kuma ya ce hukumar na kokarin hanzarta aikace ta da kuma takaita lokacin sauraron karan. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Madalla. A daidai lokacin da yara mata ke ci gaba da fuskantar yiwuwar fada hannun bata gari ta hanyar kafofin sada zumunta na zamani a duniyar gizo. Kasar Ghana ta shirin kungiyar sadarwa ta ƙasa da ƙasa ACT ta gabatar da wasu 'yan mata ga ilimin fasahar sadarwa. Radwan Abbas na ɗauke da rahoton. A wurin bukin buɗe ranar 'yan matan na ƙasa da ƙasa a ICT a nan Accra wani binciken hukumar tsaron yanar gizo ya bayyanar da wasu diddiki masu razanarwa na yadda ake amfani da 'yan mata ta jima'i ta yanar gizo brown isil mamba ce ta hukumar shawara ta a daina ya hotuna da bidiyo na tsirarci wani abu ne yanzu ya zama ruwan dare gama duniya kuma suna amfani da shi ne don su ɓata sunan 'yan mata don haka su daina yada irin waɗannan hotuna da bidiyo ɗin nan na tsiraci mukaddashiyar ministar ma'aikatar sadarwa amafuma ta bayyana irin kalubale da ke akwai tana mai faɗar cewar kamata ya yi a yi maganinsa sosai saboda yana illa ga matasa tun ba ma 'yan mata ba. So many bad things are going on that, uh... Munanan abubuwa na faruwa ta yanar gizo amma da yawan mu ba mu sa hankali. Alhali akwai dokoki akan haka don haka muna karfafa waye kan mutane yanzu mun kai wasu makarantun sakandare cikin tarin jikoki a bangaren mu na ma'aikatar minista hukumar tsaron na yanan gizo a nasa ɓangare na yin aikinsa bangaren ƙungiyoyi da ba aikin kuɗi suke yi ba ko dai in ce ƙungiyoyin 'yan ƙasa su kuma na bayar da goyon baya mu a matsayin mu ma'aikata mun fara ne da makarantun sakandaren mata domin mun fahimci 'yan mata a manyan makarantu ne ke fama da hare-haren nan babban jami'in zartarwar kofi na center of excellence Chelsea ya bua ya yi alkawarin aniyar sa na baiwa 'yan matan horo kyauta tare da samar musu gurabun aikin yi nan gaba. We will to arrange work uh, Za mu yi farin ciki mu shirya aiki da ma'aikatar wa wasan ku 'yan mata ku samu horon kwasa-kwasan mu kyauta haka kuma waɗanda za su iya yin aiki a lokacin hutunku na makaranta. Ga abin da wata da ta ci gajayyar shirin ke cewa. This ICC program has had a Wannan shirin fasaha sadarwa ICT ya yi tasirin gaske a rayuwar mu musamman mu 'yan mata. Ba mu taɓa sanin cewar an yi kodin ɗin hotunan katun wato majigin yara da sauransu ba. amma da wannan shiri yanzu mun sani wannan shiri ya kuma taimaka mana karfafa kwazon mu cewar mu kuma za mu iya zama a cikin bangaren tafiyar digital international communication union authority ta shirya wannan kawas tare da taimakon ma'aikatar ministan sadaswa radwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka a accra ghana To a gaida Ridwan Allah. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan wato akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haɗa ka duk lokacin da kuke so za ku yi za shafin mu yanar gizo ta voahausa.com. a nan washington dc agogonmu na cewa karfe daya da kusan minti goma sha biyar na dare yanzu kuma sai tsaka mai wuya amma cikin kabilu wacce ta fi yawan ministoci kabilar shugaban kasa ta fi kowane shugaba a kowane kasa haka ne kuna magana kan kasan kamaru eh, amma kasan kamaru kabilar shugaban kasa ta fi bayan ma kabilar shi wato tarayyan bitin din mm. sun fi yawa kabilan ƙauyen shi ma sun fi kowane ministan yawa wato buru ko a lokacin haido kulani ne suka fi yawa gwamnati mhm. su ne zalla jama'a mu da wannan lokaci barkamu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya in kun saurari shirin da ya gabata kun ji mun fara magana game da kasar kamaru a shirin farko da muka kamu ku rana wata da ta wuce to a gaskiya a matsayinmu na 'yan jam'iyyar sdf dole ne za mu yi magana akan mulkin abin da yake tafiya a kasar kamaru a matsayinmu na matasa dole ne mu yi magana saboda matsalolin da suke wucewa na maganar rashin ci gaba a wannan ƙasa ta ta kamaru saboda in ka duba abin da yake faruwa a mu na afirka ko da kowace ƙasa akwai matsaloli to amma na kamaru ya huce misali don me yake faruwa ba misalin ko tashin hankalin da yake faruwa ba min da ba wannan kowanne yanayi suna da nasu matsalolin kowace kasa a lahiyar munafurka. amma abin da za a duba a gaskiyar magana a ce mulki dan adam ya te zama a kan kujera har shekara arba'in a kuma shekara arba'in nan in ka duba a mulkin da ya shuɗe baya mai girma shugaban kasa muhammadu ayiju ya bar abubuwa na masu mahimmanci a ƙasar nan wanda duk dan kamar ya san da wannan akwai kamfaninnika manya a ƙasar nan akwai manyan hanyoyi da ya yi su wanda kuma yau an waye gari kamfaninnikan babu su sun mutu sun lalace an rufe su matasa babu aikin yi wannan mulkin da ake mulki ne na danniya ba mulki ne na cigaba ba ni suna na mulkin su 'yar ƙasar kamaru ni 'yar ƙungiyar rdpc ne to ba abin da zan yance muku shirin ce muku alhamdulillahi gaskiya muna jin daɗin mulkin fulbiya ni da aka haife ni a mulkin fulbiya na girma a mulkin fulbiya ba abin da nake gani shi alheri in ba mu gode masa ba ba abin da za mu ce masa fatan mu dai Allah ya bar mana shi don alhamdulillah yana kokari yana kare mana mutuncinmu mutuncin mu gaskiya kana da 'yancin kanka ba ka da matsala in dai a mulkin fulbiya ne in ba ma shekaru sun ja wallahi in ce nan da shekara kai ko ɗari ma muna son shi a ƙasar nan yau a cikin abubuwan da za mu tattaba game da wannan ƙasa wacce kamar yadda muka faɗa a baya tunda ta samu 'yancin kanta shugabanni guda biyu kawai ta yi a da heji wanda allah ya masa cikawa amma kafin ya mutu din ya share shekaru 25 yana mulki da kuma paul biya wanda ya fi shekaru 30 yana mulki yana kan ga mulki To a cikin abubuwan da za mu tattaba a yau a wannan tattaunawa ko kuma muhawara da muka shirya tsakanin Alhaji Rilwani Sharubutu wanda ke cikin jam'iyyar CPDM ta shi shugaba Paul Biya da kuma Ali Danash na jam'iyyar adawa ta SDF akwai abubuwan da suka shafi kabilu na ƙasar Kamaru din musamman kabilu da suka hada har da Hausa da kuma Fulani sannan kuma wani irin burin siyasa kabilu za su iya samu wanda zai kai su ga cimma burin su na makomarsu ta siyasa. ba ta da bata lokaci ba bari mu ci gaba da duba waɗannan abubuwa ɗin kuma yau za mu tashi ne daga duba shin tsakanin paul biya da ahmadu ahijo wane ne ya fi samun wa kamaru abubuwan more rayuwa nan faransa ne ke iko da kasan kamaru yawwa ka dauko ka mun su da yake mun kai za mu yi magana faransa ah, kana nufin yanzu ka fi dore laifin akan faransa fiye da faransa ne take iko da kasan kamaru me yasa muna da arziki tattalin arzikin da kai to yanzu ina zuwa ban kare ba ka gani muna da mai muna da mai da yawa waje-waje to amma baka da izini ka haka kai shugaban kasa a nan kamaru a nan ba baka da izini saboda faransa sai sun sai sun baka izini su faransa dan eh. ba wace gwamnati ba kamaru ba gwamnati ba zai ta iya tashi ce bari in je garwa a marwa akwai mai duka nan in jan haka ba haka bane sai faransa in suka kuma ba sa son ka sun gaji da kai ne za su ki su jira cewa za mu za mu cire shi kafin shekara uku to shi kenan za mu cire shi mu sa awal awal ne zai zai haka wannan ba alhaji alkayar da laifin faransa ne ko laifin hukumar eh, hukumar kamaru ne matsalolin da kamaru take ciki wato da akwai inda za a kawo eh, maganin faransa ai lokacin tsoho shugaban kasa ma faransa ranar ko eh. na ga su suka ba mu kamaru ma yakin kai eh. yayin da aka samu ma yan adawa waɗansu da ake kiran su upc wanda su suke tambaya makar a bamu yin cika wani lokacin da suna tuna cewa ce an haɗa kamarun guda biyu duka wato kamaru biyu da nake faɗa wato bangare mai amfani da harshen ingilishi da bangare mai amfani da harshen faransa amma faransa sun tusa wannan da ƙarfi da yaji saboda mu abun a haka kakuna kenan an ba da mulkin din daga bayan mu haɗu mu zama a eh, guda ɗaya amma kana da koda faransa ce take jujjuya abubuwa gwamnatin kamaru tana da ta cewa kan yadda za a sarrafa ma'adinai da tattalin arzikin kasar na aiko? kwarai kuwa wato dama shi ne nan nake so iso ai eh. wato da ce faransa ta samu shugaban kasa wanda ya biyo bayan shi wannan tsohon shugaban kasa amadu ayijo eh. da ta samu shugaban kasa wanda bai faɗa ma duniya gaba ɗaya cewa shi nan babban almajiri ne na faransa ba eh. da ba za mu isa wannan matsayin ba domin akwai abubuwa eh kamar da ya yi ya ce shi nan shi babban almajiri ne na na na na kasan faransa da ba mu isa wannan eh, matsayin ba wato eh, eh, yadda da eh, rashin cika alkawari da wannan ya yi muna muka mu ya yi hun shugaban kasa da muka shi ko ya yi muna shi ya kai mu da wannan eh, matsayin da muke ciki yanzu na kuma tambayar da na yi mashi dazu shugaban paul biya yana nuna bambanci yadda yake mulkin kasar nan ya nuna bambanci tsakanin wani bangare da wani bangare ko duk da yake tafiya da su a naku gani wannan ka ya tabbatar cewa shi kai na nuna bambanci domin magana ba magana ba ba ba magana nake yi domin ina magana ba wato da akwai kundin tafiyar da kasa hmm. da ake kiranta constitution eh, yayin da aka ta da cewa dole ne a san cewa me muke ciki da eh, masu amfani da bangaren ingilishi suka ce sukan dole ne su san me suke ciki domin har yanzu alkawarin da haijo musu kuma ya mika ma fulbiya eh, fulbe ma rike wani alkawarin ba a cika musu ba su san ina me suka taka wani eh, alkibla suka juya shi aka yi taro na waɗannan ingilishin suka zo suka samu yan faransa wato da fulbiya kenan da umarnin fulbiya akan cewa a samu. wani eh, sufuli ko ni wani dabarar da za ta fiyar da kamarun bangare guda biyu ne a lokaci da eh, shi shugaban kasa ko ya kasance mai cewa a ah, shi kam kar a taba wato eh, tsarin tafiyar da kamar da aka yi kar a taba wato bai tsaya nan ba ma da yake kar a taba tsarin da ake tafiyar da kamar shi kare wani abu a ciki wato ya saka yan asalin a kowane bangaren kasa eh, eh. da kuma baki wanda suka zo a bangaren kasa wato a cikin kasan kamaru wani shi fifitawa ne in ka ce yana nuna bambanci ina yi nuna ya fi so eto eh ya fi son wanda ka samu wato kamar wani bangare kamar wani yanki daga cikin kasa kamaru dukka wato in ka ji abin da ya kara a cikin constitution wato kenan dan kasa kamar mu hausawa ni nan baba na ma idi aka haife shi uwa na a gwalin na aka haife ta mu mm. yawanci mu kafa nan aka haife mu da kyar da zamu samu wata birni a mm. arewacin kamaru da yake namu ne to amma shi fulbi bai ce ha yanzu mun da mu aka haife mu a gwalin nan ba mu da waɗansu abubuwa wato da wani matsayi da ba za mu iya samu ba eh, a duwala wato ba mu iya zama madugun gari ba ba za mu iya tsayuwa abin nan ba ba mu alhaji rinduwanu a nan duwala cewa na san ka kagara kamar da magana ya taɓo ne domin a gaskiya shugaban kasa paul bai nuna bambanci da kowane kabila na farko kenan kuma ya ce yana nuna kabila yana mulki yana nuna kabilanci ya gaya mini wani kabilanci ya mu musulmai hausawa yanzu da muke addu'a muke ce alhamdulillah a mulkin paul biya a mulkin ayijo hmm. abinda ma muka samu yanzu ba hausawa ba su da shi kamar me don kuka samu wani ba a lokacin lokacin a yi zuwan za ka yi dandite hmm. sai ka koma north arewa ka je ka yi a rubuta cewa north gaundare garwa ka haife ka tukuna ya maka dandite kuma da muka zo muka sassake namu na ya zama cewa katin shaida kenan ko eh. katin shaida zama dan eh. eh. sai ba za ka iya ka yi ba in kana na haife ka duwala nan ka girma a duwala nan ko a bamin da ko a wani waje sai ka je tun da kai ba haushe ne eh. sai ka ce a garwa aka haife ni tukunna za a yi maka a lokacin a yi haka ne yanzu daga zuwan wannan ya ci da wannan abin in haifi haushe in haife na haifi ɗana nan hmm. ya zama a nan aka haife shi a duwala kuma bahaushe ne ko bai da bambanci ba bambanci da ko ina da ko ina aka haife in ka haife a garwa in ka haife a bamin nan ka haife a aduwa na aka haife ka aduwa na aka haife ne so kamar kai da shi duk yan garin nan duk yan garin nan so abin da yake faɗa bai yi daidai da abin da kai ka sani ba abin da nake da nake abin don mu wannan za mu gode wa Fulbiya mutum da bai cika ɗari daidai amma wannan za mu gode wa Fulbiya kafin mu shiga wasu abubuwan da za a tambaya wale kuwa mun gode masa cewa ya ba wa Hausawa 'yancin kansu dole ka da ya bai wa Hausawa 'yancin kansu ko kai ba dole bane yadda baya ba hausa ba dole domin da kaman wuya in yadda da irin wannan ra'ayin cewa lalle ko ya ba hausa ba kai da ba eh ba yadda ba san wato a lokacin ayinjo hmm. da aka tsayar da dokoki da za a tafiyar da kasan kamaru eh. da shi eh. an saka cewa an suka cewa kamarun nan ɗaya ce eh. kuma gwamnati ba ta da addini hmm. amma addinin da gwamnati ta runguma addinan da gwamnati ta runguma shine musulunci da kristiya a can da ko yanzu a da eh. a lokacin arewa addinin da gwamnati ta runguma shine musulunci da kristiyanisi yanzu fa yanzu gwamnati ba ta da addini ba ta da addini da ta runguma musulmai kungiya ne da suka yi suka zama to amma ba ganin haka ya fi kada gwamnati ta ce ga addini na farko kenan eh. To la to na za mu ɗiga aya a wannan lokaci sai Allah ya kama rana wa tewo inda idan mun dawo za mu duba shin ƙasar Faransa ce take tafiyar da harkokin ko kuma sarrafa abubuwan ƙasar kamar ne kuma cewa shi Paul Biya din yana baiwa ita ƙasar Faransa din damar ta yi abin da ta ga dama idan haka ne saboda me sannan ko me karfin demokuraɗiyya a can kamaru din tun da aka kafa wannan ƙasa din shugabanni biyu kawai ta yi to ana baiwa sauran mutane dama su tsaya takarar shugaban kasa duk wannan suna cin abubuwan da za mu kawo muku yanzu a madadin su bakin namu alhaji rilwani sharubutu na jam'iyyar shipol biya da kuma ali danash na jam'iyyar ada ta sdf ta da wakilinmu na kamaru wato abal garba ni ne ali mustapha sokoto a washington dc ku huta lafiya madalla yanzu kuma sai karatan alkur'ani mai girma ismi aisha muhammad zawal ana ɗalibat min madrasatin malam adamu idris a wanka jimina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المقصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا wajen natin alfafa na yau manfas ni kwana ni kota yau mai mun fauki suri fata atuna afuwada mafita ati sama ufakana tabawa ba wasi hirat ni jibali fakana sawaba na jani na makana tinusada yitoyi na ma'aba la bisina fiya ahkaba la yazuku na fiya bardan wala sharaba illa haliman wa gassara da za a wuri faƙa ina wunkanu layar duna isa ba wa kazzabu bi a na kizza ba ba kulli sai yi ma'asai na hukita ba wa zu ƙufa lam na zidakun illa a za lawul azi. Allahu akbar da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai an mafa a takaici. To Sarfilo a takaice babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana kan hanyarsa zuwa Moscow domin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau Talata a wani sabon yunkurin shawo kansa ya kawo ƙarshen fatattakar da yake yi wa Ukraine. Kakakin Guterres ya ce daga bisani shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya zai zarce zuwa Kiev babban birnin Ukraine a ranar Alhamis domin ganawa da shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky saboda Guterres na ganin akwai kwakwarar damar kai ga samun nasara. To a gaishe ka masu raro anan maka shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo kuma da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Domin sake jin wannan shirin ko ma sauran shirye-shiryenmu sai a zira shafinmu na yanar gizo ta adireshin boahausa.com. Yanzu a yanzu baba ya ko makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma jimbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa salamu alaikum